radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumidumin su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koma noma da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 22 ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata rana irin ta yau Saddam Hussein tsohon shugaban kasar Iraki ya fara kaddamar da yaki akan kasar Iran. Saddam Hussein ya fara da kai hare-hare akan garuruwa da kauyuka da suke kan iyakar kasar Iran da Iraki a lokacin. inda ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin garuruwan da suke kan iyaka kafin daga bisani ya fara harba manyan makamai zuwa cikin manyan birane na ƙasar iran saddam hussein ya fara ƙaddamar da hari akan ƙasar iran ne bayan samun tabbaci daga ƙasashen amurka da sauran ƙasashen yammacin turai da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa akan za su ba shi cikakken goyon baya da kuma taimako na makamai da kuma kudan kuɗaɗe kuma kasashen turai sun bashi dukkanin abin da yake bukata domin share kasar iran kamar da kuma kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da suka hada da saudiya kuwait jordan da dai sauransu sun baiwa saddam hussein dukkanin taimako wanda za su iya inda ya samu biliyoyin daloli daga masarautar saudiya da kuwait domin murkushe kasar iran duk da cewa a lokacin shekara ɗaya ne da samun nasarar jun juhali a kasar ta iran amma dakarun na iran da kuma dakarun sa kai sun kwashe tsawon shekaru takwas a jere suna fafatawa da sojojin saddam hussein waɗanda suke samun ɗauki daga ƙasashen turai da larabawa amma da ƙarshe sojin iran sun fatattake su inda suka danna su har zuwa ƙasar iraki da ƙarshe dai an kawo ƙarshen yakin banda majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani banda ta sanya ido tana kallo har tsawon shekaru takwas. masu ware ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan satumbar shekara ta 1960 kasar mali ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa kasar mali ta kasance kasa ce mai rayun al'adu tun kimanin shekaru 2000 da suka gabata daga karni na 8 zuwa karni na 16 ta kasance karkashin dolar sudan amma lokacin da morocco ta mamaye wani bangare na dolar sudan mali ta kasance a cikin yankunan da morocco ta mamaye daga lokacin kuma ƙabilu suka fara iko da yankuna a cikin karni na goma sha tara ne faransa ta fara iko da ƙasar mali amma shekara ta 1958 mali ta zama mai kwarekwaren cin gishin kai a cikin shekara ta 1960 ta samu cikakken 'yancin kai daga turan mulkin mallaka na kasar faransa mali tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan arba'in tana makwabtaka da ƙasashen niger murtaniya algeria burkina faso ivory coast guinea da kuma senegal jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Aminu Ibrahim farko muhimman kaninsu. su. shugaba ra'isi na iran ya yi da takunkumin rashin tausayi da amurka ta gaba wa al'ummar iran shigar da man fetur ɗin iran zuwa ƙasar labanan ya kunyata amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila majalisar tarayyar najeriya na bin kadin yadda aka yi da kadarorin da aka kwace daga tsoffin shugabanni yanzu kuma ga cikakkun labarun. Shugaba ra'isi na Iran ya yi tir da takunkumin rashin tausayi da Amurka ta gaba wa al'ummar Iran a lokacin da yake jawabi a wajen babban taron masar ɗinkin duniya karo na 76 shugaban ƙasar Iran Ibrahim ra'isi ya yi tir da takunkumin rashin ɗan adamtaka da ƙasar Amurka ta gaba wa al'ummar Iran da ya kai ga hana ta samun magunguna musamman a lokacin tsananin annobar cutar corona har ila yau shugaba ra'isi ya bayyana cewa kasancewar amurka a yankin gabas tsakiya a matsayin wata annoba da ke cutar da mutanen da ake zalunta a yankin falastin kasar syria yaman da kuma kasar afghanistan a wani bangaren jawabin nasa ya kara da cewa sanya wa iran takunkumi da amurka ta yi wani sabon salo ne na yaƙi da wata al'umma wanda hakan take haƙƙin ɗan adam ne musamman takunkumin da ya shafi hana sayar mata da magunguna da ya ƙarshe ya kara da cewa duk da wannan matsin lambar amma cibiyar bincike da ke birnin tehran ta samar da magunguna da sama da masu fama cutar kansa miliyan ɗaya za su yi amfani da su kuma sun samar da allurar kafin cutar covid-19 a cikin gida wanda wannan babban darasi ne ga masu neman 'yanci a duniya su tashi domin tsayawa akan kafafunsu da ƙarshe ya nuna cewa gwamnatin mamaya ta yi hayuniya ita ce tushen duwan ta'addanci kuma ba ta da wata ajanda banda yanka mata da yara ƙanana a yankin Gaza da gabar yammacin kogin Jordan. Shigar da man fetur ɗin Iran zuwa ƙasar Lebanon ya kunyata Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Wani mai shari kan siyasar gabar tsakiya Vensa Bailey ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Press TV cewa Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun hana shigar da mai ƙasar Lebanon ne domin tozata ƙungiyar Hezbollah amma ƙungiyar da haɗin gwiwar Iran da Siriya sun yi amfani da wannan damar wajen nuna ƙarfinsu na samar da makamashi ga al'ummar ƙasar labanan da suke bukata kuma ya karya takunkumin da amurka ta gagaba mata da nufin durkusar da tattalin arzikin ƙasashen siriya da labanan ƙungiyar ta hezbollah ta shigar da man fetur ɗin iran zuwa ƙasar labanan ne domin rage yaɗin rayuwa da al'ummar ƙasar take ciki a lokacin da suke cikin tsaka mai wuya na matsalar ƙarancin man fetur da taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar majalisar tarayyar najeriya na bin kadin yadda aka yi da kadorin da aka kwace daga tsoffin shugabanni rahotanni da ke fitowa daga najeriya sun bayyana cewa majalisar tarayya ta wani damuwarta dangane da rashin sanin hakikanin yadda aka yi da kadorin da aka kwace daga tsoffin shugabannin najeriya kwamitin kula da kadorin gwamnatin tarayya ne ya bayyana haka a lokacin da babban sakataren kwamitin kwato kadorin gwamnati a hannun barayin gwamnati pic bala smith ya bayyana a gaban kwamitin a nasa a bangaren shugaban kwamitin majalisa honorable ademorin kuye ya bayyana cewa sun gano cewa wasu ƙauyen da aka ce an sayar to ba a sayar da su ba kuma ya gano wasu gidajen da aka siyar amma har yanzu ba a biya su ba da karshe kwamitin ya nemi a kawo masa bayanai dangane da yadda aka yi da kadarorin ko kudaden da aka karɓo waɗanda tsohon shugaban ƙasar na mulkin soji janar sani abacha ya ajiye a ƙasashen waje sai daga baya lokacin wannan gwamnatin aka rika dawowa da su kaɗan-kaɗan. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin haɗaka ta ƙasar Sudan ta buƙaci al'ummar ƙasar da su haɗa kansu bayan juyin mulkin da bai nasara ba. A wata ziyara da shugaban gwamnatin ƙasar Sudan janar Abdul Fattah Burhan ya kai wani barikin soja da ke birnin Khartoum fadar mulkin ƙasar. ya kira ga al'ummar kasar da su haɗa kansu wuri guda bayan murkushe yunkurin juyin mulki da wasu sojoji suka yi da bai nasara ba a kasar har ila yau ya kara da cewa ba za mu miƙa kasar ga wasu mutane da ba a san su ba muna so mu miƙa kasar ne ga jam'iyyu ko kuma dakaru da su iya kula da tsaron kasar da haɗin kan al'umma da kuma fitar da mutane daga cikin mawacin hali da suke ciki na taurar tattalin arziki a kasar to daga ƙarshe ku cewa dubu dubatan al'ummar ƙasar yemen ne suka yi gangamin murnar zagayowar ranar samun yanci da yake jawabi a gaban dubun dubatan al'ummar ƙasar da suka yi cincirin da a dandali a birnin alhudaida muhammad ali alhuthi ya faɗi cewa ba kuɗi ko neman matsayi ne ya haɗa dubban mutanen nan a nan ba babbar manufar ita ce neman yanci da kuma dogaro da kai dubun dubatan masu zanga-zanga ne suka bazama kan manyan titunan ƙasar don muna zagawar ranar samun 'yancin kai karo na bakwai inda suke tayar taken yin tirda sojin kasashen waje da ke kasar rashin jagorancin kasar saudiya da kuma yin allah wadai da amurka isra'ila da kuma kasar saudiya idan dai ana iya tunawa shekara ta da sha hudu ne al'ummar kasar yaman suka miƙe don kalubalantar gwamnatin abdurabbu mansur hadi da yake samun goyon bayan kasar saudiya inda ƙungiyar ansarullah ta samu nasarar karbe ikon kula da babban birnin kasar sana'a kuma ci gaba da nosawa har zuwa sauran birane daga birnin sada inda suka fi karfi to ma saurare karshen labaran duniyan kenan kuka saurara da suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na mu koma noma Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. shirin da bisa al'ada yakan saba taɓa muku wasu da suka shafi noma da kiwo daga nan rediyo hausa voh to shirin namu zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da malam aliyu nasarawa komin galma daga karamar hukumar madawa da ke jihar tawa a jamhuriyar nijar a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar damanar bana a wasu ƙasashen yammacin afirka To da fatan za a kasance da mu domin jin ci gaban wannan tattaunawar bangare na biyu kuma na ƙarshe. Tumarilla kamar da aka ji shirin a yau zai dora ne kan wanda ya gabata inda muka faro wata tattaunawa da Malam Aliyu Nasarawa Komen Galma daga karamar hukumar Madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. a babin da muka buɗa na waiwaye kan yanayin tafiyar manar bana a wasu sassan kasashen yammacin afirka a kuma ci gaba da shirin bakon namu zai ɗora mana ne kan tambayar da muka masa game da batun ambaliyar ruwa da ake fuskanta a wasu sassan kasashen yankin ga kuma yadda hirar mu ta kasance yankin nan gare mu da nan kake labari a kai ne to ana kula halin dai ba na dinka an samu mutuwar gida tun da akwai nan gare mu kusan gina hamsin da bakwai sun kama da bara bana dai ka yi sai dai kamar ruwa an da ka zubiya da kiloli amma a kama ce jeji ya sako ya rusa gari yanzu dai a halin yanzu zan gari kamar kanana dai ban ja ba ba sa abin da zai kasance a gaba amma sai mun tsara daga Allah ma ta kawo mm, mm. amma a halin yanzu gari kamar ruwan da aka yi mawarka shi ne jeji da zubiya amma kama ce jeji ya kuma cike ya rusa gidaje nan nasarawa ko nan kwamin galama kusan duk kwamin galama dai ba sani ba a halin yanzu ga. Eh, to kamar a nan yankin da kuke daman kamar menene aka shahara da nomawa haka. yawa a noma shi ne haji na biyu na yi sai dawa na uku sai gida na hudu sai wake to sai kuma wasu daga sa ya biyu hakan ga amma waɗanda gari hakan nan suna da mai alamar sun kai yawa nan kwanan galama ko ko sance kusa ma gudu ma da gaba ki hakan san yawa bisa gidan layi kaman akan samu riba a cikin ayyukan da ake yi mm, yawa salam alaikum salam mala aliyu ina ka zan yi samun talaka ko da yake lalle samun wani ana samun wani amma an ku ɗauka kamar yanzu ga al'umma sun yi yawa wani ke su kaɗan sannan kuma dukkan mu dai muna wasa da sa yare bangaren su ta karatu a hannun misali amma yanzu a gonaki sun yi kaɗan al'umma sun ƙaru sabanin shekarun baya kenan to shi ga ko kaɗan gare ka ka gyara hukuma ta samu ka magani za ka ci unwanin wannan unwanin shi yasa wa da an kare sai ga abin da mutum ya nawa da wasi wata hudu yana ci sai dai kawai ana gama noma an yi ta kasan waje gaba daya amma mai yawa da shi ce hukuma tana taimaka makama da tana bangaren maganin nan bakin nan da dukkan kuma al'umma ta cikin saboda da rusu nan to wallahi ya tana kaji daɗi ana yi amma gaskiya ya kamata ce a zan ka kara ma talakawa ya goran hali cikin islahi tunda kama da ga sun wata ya mutu a zo a yi mishi biyan albashi amma noma na ya yi a karki to wannan noman na kamata a ce hukuma ta taimaka ma talaka da wannan mm, kamar da ne babban abin da kuke so a taimaka muku da shi zan ka kara ma talakawa ya gora hali ilimi ilahi inda talaka wani ga yan wata ya mutu a zo a yi mishi biyan albashi amma gonan noman na ya yi askarki to wannan noman na kamata a ce hukuma ta taimaka ma talaka da wannan mu yanzu a gote kiran mu da hukuma babba game da abin da ya shafi noma irin bukatu ne ake da shi wanda shi ne mai yawo yanzu kamar yanzu kamar talaka ne kai shi na kuka cewa kadan iris kenan nan talaka majiya ba su abinci wanda za su ci kuma kadan abin da kuma bai kai ba yanzu a cikin wani abubuwan hajji na kuka cewa ta zaki ta koyi kenan ka ta yin dangon bai da ka ta yin dangon bai da in ka ta ta ka sai suwa dole yanzu kiran mu kiran mu da hukuma dan Allah a tafi jirgi ci ta mu talakawa magani da kashe kwari sannan mu da kuma da Allah a yi kokari a taimaka ma bangaren magani wanda kashe kwari kamar su suɗa ko kwari na susa masu gero masu da da babban su mai yi ku da mu zuwa ga kuma insha Allah ta'ala. To masu sauraro nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma wata fitowa inda kuma za a ci mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin nan a bakon namu malam aliyu nasarawa ko mangalma daga karamar hukumar madawa da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar ni Hassan Barka da na kasance da ku ke cewa habis salam a huta lafiya. A can daure Najeriya ƙasan mu Allah ya ba da arzikin noma ƙasan na mu noma gero mu noma dawa ga shinkafa ga gyaɗa ga auto ga muna noma. matala yanzu kuma sai shirin kida-kidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiya wanda kuma shine shirinmu na karshe. kide kidan iraniyawa bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saro da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin mai ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. A yau shirin na mai muku Muhammad Ali Mardoni ne a cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan masu saurare sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. C'est moi. تماشایی و باران بزند وای حدس تو از حسم و این حس و باران بزند وای Madalla da Muhammad Ali Mardoni a cikin da ka gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin a nan nake cewa ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. تو مرا به یار دم ساز رسان آوازه دردم به هم آواز رسان دل تنگ و پریشان به رهش منتظرم دل تنگ و پریشان به رهش منتظرم او را به من و مرا به او باز رسان او را به من و مرا به او باز رسان امروز نسیم یار من می آید بوی گل انتظار من می آید بوی گل انتظار من می آید وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم وقت از که از آن جلوه به رنگی برسم آینه اما بهار تو مرا به یار دم ساز رسان آوازه دردم به هم آواز رسان دل تنگ و پریشان درهش منتظرم دل تنگ و پریشان درهش منتظرم او را به من و مرا به او باز رسان او را به من و مرا به او باز رسان منتظرم باشد که بیایی و بری غمز دلم دیریز به امید وسالت شب و روز آشفته ام و زارم و آزرد دلم آشفته ام و زارم و آزرد دلم یارب تو مرا به یار دم ساز رسان آوازه دردم به هم آواز رسان دلتنگ و پریشان درهش منتظرم masu sauraro da wannan kuma ku kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.